واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يؤيد الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوضان يقول كان كارثة كتاب الجنائز إن شاء الله daga hadisi na 617 wannan littafi na bulugul maram littafin ibn hajar al-asqalani kuma a wannan darasi na 158 insha Allah ta'ala wannan darasin yana karantar da mu bayani game da shirya abinci a dalilin mutuwa صنعة الطعام لأجل الموت bayani akan shirya abinci a dalilin mutuwa wa an abdullahi bin ja'far an hadisi daga abdullahi bin ja'far bin abi talib wan sayyiduna ali Allah ya kara musu yarda قال لما جاء نعي جعفر حين قتل a lokacin da labarin rasuwar ja'far bin abi talib ya zo a sa'ilin da aka kashe shi a yaƙi Allah ya san da annabi sallallahu alaihi wasallam mazan Allah ya gaya masahabai cewa ja'far bin abi talib ya rasu a lokacin da labarin rasuwarsa ya zo ƙwada nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isna'u li'ali ja'farin ba'ama ku shirya abinci ga iyalin ja'far bin abubuwa isna'u li'ali ja'farin ba'ama ku shirya abinci ga iyalin ja'far bin abubuwa faƙad da Atahun ma shigarhu don kuwa hakika abinda zai shagaltar da su ya zo gare su labarin mutuwa labari ne da yake shagaltar da mutanen gida don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a shirya abinci a taimakawa iyalan ja'far bin abi talib da shi akhrajahu al-khamsa malamai biyar suka rawaito hadisin nan illa an-nasa'i wato in banda al-imam an-nasa'i hadisin yana al-musnad hadisi na 1754 da sunan abi dawud kitabul janaiz babu sana'ati ta'am li ahli al-mayyit haka al-imam at-tirmidhi kitabul janaiz babu ma jaa fi ta'am yusna'u li ahli al-mayyit da ibn majah kitabul janaiz babu ma jaa fi ta'am yub'athu ila ahli al a shirya abinci a aikawa iyalin mamaci a dalilin wannan hadisin na abdullah bin jafar radiyallahu ma Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa wannan hadisi masana hadisi da yawa sun inganta shi kamar al-imam al-hakim kamar al-imam sa'id ibn usman ibn sakan kamar yadda ibn hajar ya ba da labari a cikin littafinsa a tarhisul habiyar a juz'i na biyar shafi na 253 haka muhammad nasiru din al-albani shi ma ya ce hadisin isnadinsa yana da kyau a littafin ahkamul jana'iz shafi na 211 a lokacin da ja'far bin abi talib ya rasu a yaki Allah madaukaki ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam a garin madina Allah madaukaki ya sanar da manzon Allah lokacin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa habbai isna'u li ali ja'farin ta'ama faqad atahum ma yashghaluhum ku shirya abinci ga iyalin ja'far bin abi talib yana gaya masa habbai gaba ɗayan ku shirya abinci ga iyalin ja'far bin abi talib saboda al'amarin da zai shagaltar da su ya zo gare su al'amarin da zai hana mutane gida su yi girki domin labarin mutuwa yana ɗauke hankali to wannan hadisi guda kenan ibn hajar bai kawo ɗaya hadisin ba hadisan guda biyu ne na biyu shine mahaifiyar abdullahi bin jafar ɗin wato matar ja'far bin abi talib ita ta ruwaito wannan hadisi ita ce asma'u bint umayyah asma'u bintu umais ita ma ta bada labarin wannan ah, magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan rasuwan mijinta shine Ja'far bin Abi Talib tace lamma usiba Ja'farun lokacin da aka samu Ja'far da makami wato adali ya same shi faraja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila ahlihi mazan Allah ya koma ga iyalan Ja'far bin Abi Talib fa qala sai ya koma ga iyalansa shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce inna ala ja'farin kad shugilu bi sha'ani mayyitihim inna ala ja'farin kad shugilu bi sha'ani mayyitihim iyalan ja'far sun shagalta saboda al'amarin wato rasuwar mai gidansu fasna'u lahum ta'aman don haka ku yi musu abinci annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya ma matansa yana gaya ma matansa ya ce musu iyalan jafar yanzu sun samu shagalta saboda labarin mutuwar bijinsu don haka ku ku shirya abinci ku aika musu abdullahi bin abi bakarin al'ansari mai littafin al-magazi kuma yana cikin malaman al'imamu malik allah ya musu rahama ya karanta da wannan hadisi na asma'u bintu umais sai ya ce fa ma zalat sunnatan hatta kana hadisan faturika a wata riwayar ya ce fa ma zalat sunnatu fina dafa abinci a kai gidan da aka yi rasuwa bai gushe ba ya tabbata sunna cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam hatta taraka ha taraka ha har dai aka kawo lokacin da wanda ya bari ya bari wannan yana sunan ibn majah kitabul janaiz babu ma ja'a fi ta'ami yub'asu ila ahli al-mayyit kuma hadisin yana da kyau shima ma yana sahihu sunan ibn majah hadisi na 306 haka in ka duba ahkamul janaiz na muhammad nasiruddin al-albani ya kawo hadisin uh, wato a shafi na 167 hadisin yana sahihu jami'i sagir hadisi na 2015 al-imam at-tirmidhi Ya ce wa qad kana ba'du ahli al-ilmi yastahibu an yi wajaha ila ahli al-mayyit bi shay'in li shughlihim bil musiba a dalilin waɗannan hadisai guda biyu Da hadisin Abdullahi bin Ja'far da hadisin iyalin Ja'far din ita ce Asma'u bint Umayyah a dalilin haka aka samu malamai waɗanda ke ganin ya kamata idan an yi rasuwa a shirya abinci a kai gidan da aka yi wannan rasuwa saboda umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya sa muhammad nasiruddin al-albani cikin littafin ahkamul jana'iz ya ce wa inna masunna an yusna an yasna aqriba al-mayyit wa jiranuhu li ahli al-mayyit ta'aman yushbi'uhu yan uwan mamaci da makwabtan mamaci ya kamata su shirya abinci su aika gidan da aka yi wannan sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan shine abin da malamai suke magana akai kamar al Shafi'i da yawa ana ɗaukar maganarsa saboda yayi maganar uh, kitabul ummi yana mujallar na farkon shafin 247 yace wa uhibbu li jiranil mayyiti aw dhi qarabatihi ni na so ga makwabtar mamaci da 'yan uwan mamacin makusantansa an yi amalu da ahalin mai yi fi yau ne ya mutu wa lailaci ya so sun shirya abinci a ranar da aka yi mutuwa a wannan yini da kuma wannan dare al'imamu shafi ya ce a ranar akalla ranar da aka yi rasuwa a shirya abinci ba'aman yushi wanda zai kosar da mutanen gidan gaba daya al-imam ya ce fa inna zalika suna saboda yin haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zikrun karim sannan yin haka wato wani abu ne kamar hali ne na karinci hali ne na karimci taimakawa ne ga yan uwan wanda wato iyalan wanda ya rasu ɗin. wa huwa min fi'li ahli al-khair qablana wa ba'dana al-imam shafi'i yace wannan wato al'ada ce ta mutanen kwarai waɗanda suka gabace mu da kuma waɗanda suka zo a bayan mu yana nuna cewa abu ne wanda tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ake yi tun daga ranar da manzon Allah ya wannan umarni ya zama to sahabbai sun rike da kyau idan aka yi rasuwa suna shirya abinci su aika gidan da aka yi rasuwa din su taimaka musu ba a daina haka ba har zuwa zamanin tabi'ai har zuwa zamanin tabi'u tabi'i daga baya wannan sunna ta fara rauni kamar yadda abdullahi bin abi bakarin al'ansari yake faɗa ya ce daga baya sai aka samu mutane da dama sun bar aiki da wannan sunna kuma alhali sunna ce da take da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam ibn qudama cikin al-mughni a mujallal na uku shafi na shida. saboda waɗannan hadisai ce yustahabbu li islahu ta'amin da ahli ya kamata a shirya abinci musamman saboda iyalin wanda ya rasu ya ba'asu bihi ilaihim idan mutum ya shirya abinci sai ya aika gida i'anatan lahum saboda taimaka musu wa jabaran li saboda wato tausasa ma ainihin zukatansu fa innahum rubbama ishtagalu bi musibatihim kamar yadda manzon Allah ya faɗa wannan musiba tana iya ɗaukar hankalinsu ba za su iya shirya abinci wanda za su ci ba a wannan rana wabe man ya ci ilaihim an islahi ta'amin da an fufi ba su iya shirya abinci da za su ci koko wanda ya zamanto ya bakunce su wanda ya taho gidan sannan sai ya ce to ko da yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a shirya abinci ga iyalin ja'far wannan baya nuna cewa su mutanen gidan an hana su dafa abincin ba a hana su ba ba wai an hana mace ta yi girki ba ne saboda an yi rasuwa ba hana ta aka yi wa inda afil hajjatu ila zalika jaza idan bukata ta kawo ga sai an girka sai an girka abinci a gidan babu laifi idan mace ta yi girki ranar da aka yi rasuwa a gidan fa innahu rubbama ja'ahu man yahburu mayyituhum min al-qura wal amakin al-ba'ida tana yiwuwa dangi su zo daga ƙauyuka da wurare masu nisa yan uwa su zo wa to inda waɗanda za su zo gidan su kwana wala yumkinuhum illa an yubayyifu kuma dole ne su yi masa liyafa wanda ya bakunce su to kaga idan makwabtan ba kawo abincin ba su mutanen gidan ya kamata su yi girki saboda wato ba mu shi wannan bako da ya ziyarce wannan shine abin da bin ba shi ma ya cikin majmu'u fatawa wa maqalatin mutanawwi'a a mujallar kar shafi na 322 yace in matsala bi ahli al-mayyit buyukun zaman al-isa idan aka kamu baki sun taho gidan mutuwa baki da suka zo suka zauna a wannan gidan yan uwa da suka zo daga nesa kamar yadda ibn qudama ya faɗa fala ba'sa an yasna'u lahum at'am min ajli al babu laifi don mutanen gida sun shirya abinci ga waɗannan baki saboda saukansu kama annahu la haraja ala ahli al-mayyit an yad'u man sha'u min al tana wa aqarib liyatanawaluha idan aka kawo abinci gidan mutuwa din babu laifi dan su waɗannan mutanen gidan sun kira makwabta sun ku zo mu ci wannan ba laifi bane tunda dama an riga an kawo musu abinci kuma tana yiwa abincin yayi yawa ya fi karfin don haka don sun gayyaci wani ya zo a ci abincin tare wannan ba laifi bane wannan shine nau'in abinci na farko wanda shari'a ta yarda da shi idan an yi rasuwa a dafa abinci a aika gidan mutuwa saboda taimaka musu akwai abincin da ake kiransa a talbina ya samu hadisi cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim amma wato sai ya zama wannan abincin yanzu kusan ya bace ba a mayinsa wato kunu ne ake yin sa yanda ka san bururu kamar yanda akan kira shi wato ne suna irin wannan kunun kamar yanda na sani wannan bayanin sa ya zo cikin fathul bari ibn hajar yana cewa a mujallar na kar shafin gari biyar da hamsin a talbina ta'amun yukka hazu min daƙiƙin au nukhala ana yin wannan kunu in ma da gari ko eh, da tsaki ko kuma akan yi shi ma da ainihin tsaba na hatsi filani sukan yi irin wannan kudu a yi ta dafa wannan tsaba har sai ya yi laushi ya narke wa rubba ma ju'ila fiha asal ibnu hajar yake ana iya zuba zuma a ciki idan an zuba zuma shi kenan wa sunniyat bi zalika li shabahi hadhihi al-laban fil bayad wa riqa abin da yasa ake kiran wannan kunu da suna at-talbina saboda yana kama da allabanu, yana kama da madara saboda farinsa, saboda kuma rashin tauri yana da laushi da irin wannan kunu ya tabbata sunnar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam a gidan da aka yi rasuwa yace summiyat talbina tashbihan laha bil laban ya biya wa rikatiha akwai saɓani da aka yi game da ainihin siffar yadda ake yin sa amma dai kamar yadda Ibn hajar ya faɗa haka nan kusan duk wasu malamai suke bayani game da shi wannan abincin da ake kiransa sa talbina ya zo cikin bayanin Ibn al-afir a littafin an-nihayat fi garib Hadisi wal a mujallar na shafi na 229 yana fassara kalmar at-talbinu yace hafa'un yu'malu min daqiqin aw nukhala abin sha ne da ake yin sa da tsaki ko kuma ko kuma a yi shi da ainihin tsabar hatsi wa rubbama ju'ila fiha asad kamar yadda ibnu hajar ya faɗa ana iya zuba zuma a cikin sa wa sumiyat bihi tashbihan bil laban za a samu hatsi in ma hatsi ko tsaki hatsin eh, ba tare da an yi wato an yi an cire bawon ba kamar misali dawa haka nan za a zuba a tukunya wa yubaku ilayhi khamsatu amsalihi min Allah sai a zuba ruwa ruwan ya kai yawan ainihin wannan hatsin kamar sau biyar a rika kadawa ana juyawa saboda kada ya daskare a tsora shi akan wuta wutan kuma zai zama to ba mai zafi sosai ba yana dumama shi kadan kadan har dai ruwan ya zama to ya ragu bayan ya da kansa sai ya danyi kauri iyakar yadda ake yin su kenan sai a zuba masa zuma ya ce wa yi turaku hatta eh, ya buka min kumsahu au salatatu Hamsahu? za a yi ta dafa shi har sai ruwan da aka zuba a kai ya zama kusan kashi ɗaya cikin uku na ruwan ya ƙone to kaga wannan hatsin zai dabu zai yi laushi sannan sai a zuba zuma a kai sai a sha wanda ana yin sa a gidan mutuwa akwai waɗanda suka yi bayani wanda ke kama da gumba wanda hausawa suka saba yi don akwai waɗanda ke ganin ana iya yin sa ya yi tauri wato shine kamar ya zama abinci shine tamfar siffa ta gumba amma asali a talbina akasari masana haka suke fassara shi wato abin sha ne ba abinci ba ne akwai hadisin urwatu bin zubair wanda ya kawo daga aisha Allah ya kara masa yarda yace ce annaha kanat idza mata almayyit min ahliha idan aka samu wani ya rasu daga cikin dangin aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka yi rasuwa wani wanda yake da dangantaka da aisha fajita ma'a da zalikan nisa sai mata suka haɗu a gidan mutuwa kaga wannan bayani nashi mata suka hadu a gidan mutuwa yana nuna cewa ba laifi bane don an yi rasuwa mace ta je gidan mutuwar saboda ita ma ta yi ta'aziyya ba laifi bane wannan yana aukuwa tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan aka yi rasuwa ga wani daga cikin dangin Aisha Allah ya kara mata yarda ya zama mata sun hadu sun matafarrakna aisha za ta kyale sai matan sun wace bi ma'ana matan sun tafi illa ahalaha sai dai mutanen gidan kawai suka rabu wa khasfataha da kuma ainihin wato kamar makusanta ga ita aisha din lokacin amarat bi burmatin min talbina sai sai umarni a dora tukunya saboda ayi wannan abin sha da ake kiransa talbina fa tubiha sai a dafa wannan wato hatsin thumma suni afaridu masubbatit talbinatu alaiha za a zuba wannan ruwan da aka dafa na talbina akan ainihin wato abincin da aka yi sun makala tana cewa kulna min hakuci wato yana zama kamar tsari irin na gumba ya yi kauri za ta ce ku saboda na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a talbinatu muhimma liƙu'adin mari wato irin wannan kunu yana yana hutar da zuciyar mara lafiya tuzhibu ba'd al-huzn kuma yana kawar da wani sashi na bakin ciki na damuwa da take tare da mutum hadisin yana sahih al-bukhari kitab al-at'ima babu talbina musamman al-imam al-bukhari yayi babi saboda wannan abincin kasancewar ya samu asali daga hadisin Aisha Aisha ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba ma irin wannan abin sha din yana sahih al-bukhari hadisi na 2417 yana kitabu tibbi ya kawo shi a kitabu tsibbi babu talbina lil marid cewar annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan abin sha da ake kiransa a talbina yana hutar da zuciyar mara lafiya ya ashe kenan ya kamata a ce mara lafiya ana masa irin wannan kunu tunda ya tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa irin wannan kunu yana da fa'ida yana sa zuciyar mara lafiya ta samu hutu don haka yasa al-Imam Bukhari ya kawo hadisin a kitabu tibbi inda yake magana game da abubuwa na likitanci da suka samu asali daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo hadisi da 2689 haka hadisin yana sahihu Muslim kitabu salam babu talbilatu muhimma li fu'adil marid wannan abinci na farko ke wanda ake yin sa a gidan da aka yi rasuwa wannan ba laifi ba a dafa abinci a kai gidan da aka yi rasuwa to abinci na biyu shine ya kasance su mutanen gidan da aka yi mutuwa su suka dafa abincin suna kai wa mutane a waje wannan shine abinci na biyu shi ma ya samu asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yayi magana akan irin wannan abinci eh, wato sahabbai sun yi tsawatarwa a kan irin wannan abincin abincin da za a dafa a kai wa waɗanda aka yi musu mutuwa gidan da aka yi rasuwa saboda taimaka musu wannan suna ne amma gidan da aka yi rasuwa su dafa abinci su kai wa mutane su dafa abinci su kai wa mutane kaga ya zama akasin su dafa abinci a dafa abinci a kawo musu su za su dafa su kai wa mutane wannan ya sa muhammad Nasiru al-albani a littafin ahkamul jana'iz yace yambagi ijtinabu ne wa inta tataba'a an-nasu alaihima ya kamata musulmi ya nisanci abubuwa guda biyu ko da kuwa mutane sun mai da abubuwan nan al'ada ko da mutane sun rike waɗannan abubuwa ya kamata kai ka nisance su na ɗaya al'ijtima'u da ta'aziyya fi makanin kasin mutane su haɗu saboda ta'aziyya a wani guri ke babbe kaddari a wil a wil masjid a haɗu a wani gida saboda ta'aziyya a haɗu a makabarta ko a haɗu a masallaci saboda ta'aziyya ta ce ya kamata musulmi ya daina na biyu ittikhadu ahalin mayyit ta'am ya zamanto gidan da aka yi rasuwa su za su dafa abinci suna kai wa mutane a kofar gida ana ci maimakon mutane za su dafa abinci su kawo wa gidan da aka yi rasuwa saboda kamar yadda manzon Allah ya faɗa a sassautawa iyalan mamaci saboda ɗawainiyar da ta zo gare su ya ce wa huwa min amalin jahiliya wannan yana daga al'adar jahiliya kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah ya tsawatar a kai don babu kyau musulmi yayi kwaikwayon al'ada ta mutanen jahiliya idan wannan al'ada bata dace da sunnar manzon Allah ba akwai hadisin da malamai suke kafa hujja da shi wannan hadisin shine hadisin jarir bin abdullah al-bajali wani sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-mayyit wa sad'at al-qa'ami ba'da dafnihi min an-niyah mu sahabbai inji jarir bin abdullah al-bajali mu sahabbai muna daukar haduwa da ake yi ila ahalin mayyit ga ainihin gidan da aka yi rasuwa wa sana'at at'ami kaga abu biyu ne haduwar da aka yi gidan mutuwa da yin abinci ba'da dafnihi bayan an binne mamaci abubuwa guda biyu dinnan minan niyaha muna daukan su suna daidai da kururuwar mutuwa ta wajen laifi suna daidai da kururuwar mutuwa ta wajen laifi annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta kururuwar mutuwa Eh, idan ko mutum ya yi ɗayan biyun nan to sahabbai suna ɗauka da shi da wanda ya kururuwar mutuwa matsayinsu guda wannan riwaya tana sahihu eh, sunan ibn maja hadisi na 308 wannan ya sa ibn kudama ga sharhin wannan hadisin littafin al-mughni a mujallar na uku shafi na 466 ya ce fa'amma sunu'u ahlil mai yi fi ta'amal linnas iyalin mamaci su dafa abinci ga mutane fa makruhu wannan ba abin so bane jama'a suna kyamarsa malamai suna kyamar haka li'anna fihi ziyadatun ala musibatihi saboda idan aka ce gidan da aka yi rasuwa za a yi girki ana fitarwa waje kaga an ƙara musu musiba akan musibar da ta same su ga musibar rasa miji ko dan uwa da aka yi sannan ga musiba na karin girki wahala ta kan yace wa shughlallahu ila shughulihi bayan tsawaine da suke cikinta an ƙara musu wata wata shabbuhan bi sun'i ahlil jahiliya ibnu kudama yake yin haka yana kama da ainihin al'ada ta mutanen jahiliya kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ibnu kudama ko ba malamin yanzu bane da daddan malami Allah madaukake masa rahama haka al-imamu shaukani fada shi ma cikin nailul awtar a mujallal na hudu shafin 119 yace ya'ani yana fassara hadisin jarir bin abdullah al-bajali yace annahum kanu ya'udduna al-ijtima'a inda ahli al-mayyit ba'da dafnihi su sahabbai suna daukan haduwar da mutane suke ga gidan a gidan mutuwa bayan an binne mamaci wa akalat ta'ami indahum naw'an min al-niyaha a hadu a gidan da aka yi rasuwa a dinga cin abinci wannan nau'i ne na kururuwar mutuwa lima fi zalika min at-tasqil alaihim saboda an ƙara nauyi akan mutanen gida wa shaglihim ma amahum fihi min shugla al-khatir bi mawt al-mayyit an ƙara musu hidima an ƙara musu dawainiya an ƙara musu damuwa baya ga damuwar da suke da cikinta na rashin wannan mamaci da aka yi wa ma fihi min mukhalafati sunna baya ga cewar hakan ma ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ya aka yi dafa abinci a gidan mutuwa a fito da shi waje mutane su ci a ce ya saba mu sunna ta yaya al-imam shaukani yace li'annahum ma'muruna bi an yasma'u li ahli al-mayyit ta'ama asali abinda manzon Allah yace shi da dafa abinci a kai gidan mutuwa fa khalafu zalika sai suka saba haka wa kallafuhum sana'atar ta'ami li ghayrihim sai ya zama an dora wa mutanen gida su shirya abinci a kai ma wasu maimakon wasu su shirya abinci a kawo musu sai ya zama akasin sunna shi yasa yake wannan ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam don haka dafa abinci a gidan da aka yi rasuwa babu shakka nau'in girki ne wanda ya saba ma abinda sahabbai suka sani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ita ta'aziyya ba laifi bane a ce za a yi ta'aziyya wannan ba laifi ne, abin da ya sa na ƙara wannan bayani saboda malamin ya zo karshen babi amma bai saba waɗannan matsalolin guda biyu ba kuma suna da alaƙa da ainihin shirya abinci a gidan mutuwa suna da alaka da shi ta'aziyya ba laifi bane saboda an yi ta a bayan rasuwa me ake kira ta'aziyya kalmar at-ta'azzi huwa at-ta'assi wa tasabbur inda al-musiba ibn al-asir a littafin an-nihayatu fi garib al-hadith wal asar mujallal na uku shafi na 223 yace asali ta'ziya wato shine tausasa zuciyar wanda musiba ta auka mishi a bashi hakuri wannan shi ake kira ta'ziya bi ma'ana at-tasabbur a bada hakuri ga mutumin da musiba ta saukan mishi yana lisanul arab na ibn manzur a mujallar da biyar shafi na 377 asali ta'aziyya a shari'a ba ta tsaya ga mutuwa kawai ba duk wata musiba da ta auku ana ana yawa mutum ta'aziya amma da Hausa sai a ce za a yi masa jaje amma da larabci ma'anar su guda ne ma'anar guda ce in ka ce ta'aziyya tana shafar wanda aka yi wa mutuwa tana shafar wanda musiba ta auka masa duk ta'aziyya domin ma'anar ta'aziyya din wato ita ce a tasabbur alal musiba a ba wa mutum haƙuri saboda mutuwar da ta same shi eh, saboda musiba da ta same shi wato shine a tasabbur alama eh, asaba min al makruh wala yaqtasu bil maut don haka bai takaita ga ainihin mutuwa ba yin ta'ziya sunna ne wannan babu sabani akai kamar yadda ibnu kudama ya faɗa a littafin al-mughni a mujallal nabi shafi na 211 babu saɓanin fahimta a tsakanin malaman sunna akan cewa ta'aziyya sunna ce yustahabbu ta'ziyatu ahli al ya yace la alamu fi hadhihi al-mas'alati babu wani saɓanin fahimta da muka sani game da cewa abu ne mai kyau a yi ta'aziyya ga ainihin iyalin wanda ya rasu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man azza musaban falahu mithlu ajrihi duk wanda ya yi ta'aziyya ga wanda musiba ta saukar masa zai samu lada irin nasa wannan hadisin yana da rauni kamar yadda zo cikin irwaul galil a mujallar na uku shafin ɗari biyu da ishirin akwai littafin hashiyatul imam dusuki littafin hashiyatul imam dusuki a mujallar na farko shafin ɗari hudu da goma sha tara ya kawo maganar babban malami a mazhaba ta al-imam maliki ne al-sheikh ahmad ad-dardir al al-maliki yana bayani game da matsayin ta'aziyya a fahimtar mazhaba ta al-imam malik yace nudiba ta'aziyatu li ahlihi mustahabi ne ayi ta'aziyya ga iyalin mutumin da aka eh, wato ya rasu wa hiya al ala sabri bi wa'di al-ajri menene ta'aziyya menene ta'aziyya shine a yi umarni ga mutum ya yi haƙuri a kan musibar da ta same shi sannan a tunatar da shi alkawarin da Allah maɗaukaki ya yi wa musulmi saboda ya yi haƙuri ga irin ladan da za a bashi wa du'a lil mayyit wal musab ana iya karawa da addu'a ga mamacin da kuma shi wanda musibar ta sauka gare shi wa fahimtar shi wannan malami al-imam an-nawawi shi ma a cikin al-majmu' yana mujallal nabi shafi na 304 yace ta'ziyatu ahli al mayyiti sunnatu ta'aziyya ga iyalin wanda ya rasu sunnar annabi ce sallallahu alaihi wa sallam saboda manzon Allah yayi don haka ba a cewa ba za a yi ta'aziyya ba duk da cewar ga bayanin da malamai suka yi haduwa a gidan da aka yi rasuwa sun ce ba shi da asali daga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan a ci abinci a gidan da aka yi rasuwa don ka zo ta'ziya ba shi da asali a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma saba ma ka'ida don abin da aka ce shine a dafa abinci a kai musu ba wai a je gidan da aka yi rasuwan a ci abincin su la a dafa abinci a kai musu yana da falala dan idan mutum yayi ta'aziya akwai falala akai akwai hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin su akwai hadisin amr bin hazm al-ansari wanda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min mu'minin yu'azzi akahu bi musiba babu wani mumini da zai yi ta'aziyya ga dan uwansa saboda wata musiba da ta saukan mishi kaga wannan hadisi ya tabbatar da cewa ta'aziyya ba ta tsaya ga mutuwa jaje shi ma ta'aziyya ne wato idan mutum wata musiba ta auku gare shi aje a ta masa wannan shi ma ta'aziyya ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani mumini wanda zai yi ta'aziyya ga dan uwansa saboda wata musiba da ta saukan mishi illa ka sahu Allah subhanahu min hulalil karama yawmal qiyama face a ranar kiyama Allah zai bashi wani saiti na kaya na karinci zai bashi wani saitin kaya na karinci wanda wannan mutumin zai saka a filin hisabi a ranar tashin kiyama kaya ne na karimci duk wanda ya ganka da wannan sutura a filin hisabi ya san ka tsira Allah ka samu na ciki kaga kenan ta'ziya tana da falala hadisin yana sunan ibnu majah kitabul janaiz babu ma jaa fi thawabi man azza musaban kuma al-imam ahmad ya kawo hadisin hadisin isnadin sa yana da kyau kamar kamar yanda zo cikin sahihu tarkib hadisi na 3508 da silsilatu sahiha hadisi na 195 yana irwa'ul galil a mujallal na uku shafin 217 idan mutum ya yi ta'aziyya idan dai mumini ne in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musiba idan dai mutum musulmi ne mumini ne mai imani da Allah da manzonsa yayi ta'aziyya ga wani dan uwa saboda wata musiba da ta saukan mishi to Allah madaukaki zai bar kwalliya zai bashi wasu sutura wato wani kaya wanda zai sanya a ranar kiyama a filin hisabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wannan kaya da sunan hulalul karama saitin kaya ne na karinci a ranar kiyama za a ba mu wannan mutum wannan hadisin yasa aka samu malamai da ke ganin ba laifi ba ne don kayi tafiya ka bar garinka don ka yi ta'aziyya saboda wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam bai takaita ta'aziyya din ga mutumin da musiba ta auku gare shi kuna gari ɗaya da shi ba illa dai kawai abinda manzon Allah yace ma min mu'minin yu'azzi akahu bi musiba babu wani mumini da zai yi ta'aziyya ga dan uwansa saboda wata musiba da ta aukan mishi kaga mutum yana iya tafiya kenan saboda ta'aziyya ba laifi ba saboda hadisin bai takaita ta'aziyya ko ko jajanta mu mutumin da kuke gari ɗaya da shi ba hadisi na biyu shine hadisin Anas bin Malik yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man azza akahu almu'min min musibati duk wanda yayi ma dan uwansa mumini ta'ziya saboda wata musiba kasahu Allahu kullatun hubara yuhabbaru biha yawm alqiyamah Allah madaukaki zai bashi zai tufata shi zai suturta shi zai bashi kayan sawa saitin kayan sawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan kayan da za a bashi kore ne launin sa sannan za a yi sha'awarsa a filin hisabi wannan shi ya bambanta hadisin anas bin malik da kuma wato hadisin amr bin hazmin al-ansari annabi sallallahu alaihi wasallam yace kayan da za a ba mutum ya saka a ranar kiyama za a yi sha'awarsa wannan yasa sahabbai suka ce ya rasulullah ma yuhbaru me kake nufi da cewa za a yi sha'awarsa kala sai yace yuhbatu biha yawmal qiyam wannan kaya da Allah zai bashi ya sa za a dinga sha'awarsa wato kenan jama'a za su rika kallonsa suna sha'awar matsayin da ya samu a wajen Allah subhanahu wata'ala hadisin yana al-musannam da ibnu abi shayba a mujallal na hudu shafi na gari 64 hadisin isnadin sa yana da kyau kamar yadda yazo cikin irwau galil hadisin 764 da kuma ahkamul janaiz na Muhammad Nasiruddin al-Albani hadisin 206 koda hadisan nan guda biyu kadai mutum ya rike akan kafa hujja da cewa ta'aziyya sunnar annabi ce sallallahu alaihi wasallam babu shakka sun isa hujja sannan ta'aziyya tana da falala kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani don haka yasa in dai an an yi rasuwa ko wata musiba ta samu wani dan uwa ya kamata musulmi ya yi kokari ya ga cewar ya jajanta masa ko ya jiya masa ta'aziyya ta'aziyyan dan da zakai lada zaka samu a wajen Allah subhanahu wata'ala wanda za ka yi wata abiya ba a ce ya zama musulmi ba domin waɗannan hadisan gaba ɗaya, su babu inda mazan Allah ya ce ka yi ta'aziyar ga musulmi la abinda mazan Allah ya ce ma min mu'minin yu'azzi kawo bi musiba babu wani mumini wanda zai ma dan uwansa ta'aziyya saboda wata musiba kaga shi dan uwan ba a ce mumini ba amma kai da kai ta'aziyar kafin ka samu wannan lada sai ka tabbata mumini ne don haka ya sa malamai ke cewa babu laifi don an yi ta'aziyya ga kafiri matukar ba addu'a aka yi masa ba tunda ba a yin addu'a na gafara ga musulmin da ya mutu yana kafirci amma ta'aziyya din ba ta takaita ga musulmi ba saboda cikin duk hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi maganar ta'aziyya babu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya takaita ta'aziyya ga musulmai kawai banda kafirai idan mutum ya je ta'aziyya fa me ya kamata ya ce akwai lafuzza game da ta'aziyya amma babu lafazin ta'aziyya wanda ya fi daraja irin lafazin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu lafazin ta'aziyya wanda ya fi wanda ya fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da wato yarinyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta rasa eh, ɗanta lokacin da ta aiko ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya aika mata ta'aziyya wannan dalilin yasa malamai ke ganin ba tilas bane mutum ya je ta'aziyyar da kansa yana iya aika sako yana yana wadatarwa saboda yarinyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta aiko ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga halin da take ciki amma manzon Allah sai ya aika mata sako sakon shine inna lillahi ma kaza wa lahu ma a'ta abinda Allah ya karba nashi abinda Allah ya bayar nashi wa kullu shay'in inda Allah bi ajalin musamma wanda wata riwaya ce komai yana da ajali wanda Allah madaukaki ya diba masa komai yana da lokacin karewarsa saboda haka babu wani sabon abu don haka fal tasbir wal tahtasib a yi haƙuri a yi fatan a samu ladan Allah saboda wannan wato musiba da ta samu mutum na rashin masoyi wannan lafazi shi ne lafazin da ya fi daraja ta wajen ta'aziyya inna lillahi ma akaza wa lahu ma a'ata wa kullu shay'in inda Allah bi ajalin musamman fal tasbir wal tahtasib abinda zaka ce wa mutumin da aka yi marasuwa abinda Allah ya karba nashi kaga kana tunatar da shi ne kare dauka Allah ya zalunce shi don ya karba marda dan ya karbi matarsa ko dan ya karbi wani masoyin shi la idan Allah ya karbi wani daga cikin masoyanka ai ba dukiyarka ce Allah ya karba ba la dama mallakan Allah ne dama mallakan Allah ne idan Allah ya karba ya karba abin shi ne walahu ma a'ata abinda Allah ya bayar nashi wannan tunatarwa ne ga mutum ya gane cewa wato Allah tabaraka wata'ala baya zalunci saboda akwai mutumin da idan an yi rasuwa yakan dauki rasuwar kamar zalunci aka yi mai ya ta kururuwa yana faɗin kalmomi marasa kyau amma sai a ce mar wannan mutumin da Allah ya karba nashi ne kaga ana tunatar da shi cewa Allah ya karba abin sa ne dama nashi ne ya karba ya baka aro ne ka dan more shi na ɗan lokaci sannan a ƙarshe ka ce wa kullu shay'in inda Allah bi ajalin musamman komai a wajen Allah yana da ajali wanda aka ambata mi ka sani akwai lokacin da Allah ya ɗiba masa zai kai kaga wannan ana tunatar da shi ne kai ma lokaci ake jira akwai ranar da zaka mutu saboda haka duk tunzuri da bacin rai da mutum zai idan ka gaya mar haka dole ya koma ya tunani idan wani ya rasu mutum ya tada hankalinsa sai a gaya mar komai yana da ajali kai ma kana da ajali akwai ranar da zaka tafi saboda haka abin da yafi dacewa gare ka shine kai hakuri yanzu take hakurin nan da zaka yi shine zaka samu lada akai wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ah, wal tahtasib kai fatan ka samu ladan Allah akan hakuri da kai saboda duk abin da ya cutar da mumini Allah tabaaraka wa ta'ala yana rubuta masa lada a dalilin wannan abin hadisin yana sahihu muslim كتاب الجنائز باب البكاء على الميت حديث 923 ابن حجر الفتح الباري مجلد نوت شافي دليل 56 yace arsalat bintun nabi sallallahu alaihi wasallam yarinyar annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta aika ma annabi wace yarinya yace hiya zainabu ita ce babban yarinyar annabi sallallahu zainab ta aika ma annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo cikin wata riwaya ta abu muawiya an asim yadda ya a sahihu muslim yana kitabul musannaf da Ibn abi shayba kaga yarinyar manzon Allah ta aika mar amma duk da haka manzon Allah bai zo gare ta ba wannan yana nuna ta'aziyya ba lalle bane sai mutum ya zo gare ta idan sako zai isar sallallahu alhamdu akwai mutumin da bai gamsuwa sai an zo din da za a yi mai rasuwa ka yi waya ka ce ina ma ta'aziyya yana ganin wannan bai wadatar ba ai ya kamata kamar ni yadda muke tsakani na da kai ya zama waya kawai za ka yi sai ka taso ka zo gida ka yi min ta'aziyya an zauna zaman ma kwana uku ko fiye da haka sai ce ai masoyinka ne amma waya kawai muka yi to rasuwar da aka yi ne aiwa ba masoyinsa bane wannan ba daidai bane inda a ce zuwa da kai dole ne babu shakka da manzo Allah yayi haka ga yarsa amma ya zama to ce ta aiko masa ga halin da ta shiga amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika masa waɗannan lafuzza akwai lada wanda ya zo cikin bayanin eh, hadisin da ya zo daga ƙurratu bin iyas al-muzani yana bayani yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake tunatar da wani da aka yi marasuwa? kamar yadda malamai suka yi bayani a baya cewar ita ta'aziyya ka ba mu mutum haƙuri ne sannan ka yi masa wa'azi game da ita mutuwa ɗin Allah ba a zalimi ba ne saboda ya karɓi wani Allah ya karɓi ajiyarsa wanda kai ma ajiyan Allah ne akwai lokacin da Allah zai karɓe ka to abu na uku shine zama ka tunatar da mutum ladan da zai samu idan ya yi haƙuri saboda rashi da ya yi shi ma akwai hujjar da ake kafawa game da ita wannan lada a hadisin ƙurratu bin iyas al-muzani اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله حديث قرة بن إياس المزني ya ba da labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana nabiyullahi idan jalata ya jilisu ilaihi nafarin min asabihi annabin Allah idan ya zauna sahabbai suna kewaye shi suna zaunawa kusa da shi suna zaunawa tare da shi saboda daukan ilimi wa fihim rajulun lahu ibnun sagirun ya'tihi min khalfi bahrihi daga cikin waɗannan sahabbai akwai wani mutum wanda ke tahowa da yaronsa ɗan ƙarami yana zuwa majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam da yaronsa yana yana yana yana zuwa da shi a bayansa fa yuqiduhu bayna yadayhi sai zauna da yaron a gabansa a majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam ana nan wata rana inji qurratu bin iyas fa halaka sai wannan yaro ya rasu famtana ar-rajulu an yahbura al-halqa bi dhikri ibni wannan mutumi sai ya zamanto ya bar zuwa ainihin majalisin annabi sallallahu alaihi sallam saboda bege saboda tunanin wannan yaron nashi fa hazina alaihi yi bakin ciki akan rasa wannan yaro fa faqadahu annabi sallallahu alaihi sallam. don haka annabi sallallahu alaihi sallam ya rasa wannan mutumin a majalisinsa na wasu wato wani lokaci fa kana ana da wata rana sai annabi sallallahu alaihi sallam ya yi tambaya Malila la ara fulanan me yasa bana ganin wani a majalisi na kalu sahabbai suka ce ya rasulullah bunayyuhu alladhi ra'aytahu halaka wannan dan yaron nasa da kaga yana zuwa majalisi tare da shi yana zaunar da shi a gaban sa yaron ne ya rasu falakiyahu annabi sallallahu alaihi wasallam ana nan sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadu da wannan mutumi fasa'alahu an bunayhi sai manzon Allah ya tambaye shi game da wannan yaro wannan hadisi yana karantar da mu da farko mutum ya tafi majalisin karatu da ɗansa ya tabbata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin da a ce zuwa da yaro majalisin karatu laifi ne babu shakka manzo Allah zai hana kaga annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba saboda yana zama wani nau'i na tarbiyya ga yaron yaron idan ya saba da halartar irin wannan majalisi to akwai tamadin Allah madaukake ya samu rayuwarsa albarka na biyu lokacin da aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzo Allah ya tambaya ina mutumin nan wanda ke zuwa nan sai suka ce ya rasulullah yaron sa din nan dan karami da kaga yana zuwa da shi ya zauna da shi a gaban sa ai ya rasu shi yasa bai zo ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ku tashi mu je gidansa ba yanda hadisin ya zo da bayani inji qurratu bin iyad yace falaqiyahu falaqiyahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ana nan sai manzo ya hadu da shi kaga ba a je gidansa ba amma an haɗu ne a hanya sai manzo Allah ya tambaye shi ina yaron ka din nan ya riga ya san yaron su amma yana tambayan sa saboda zai tsora wani bayani akai akan amsar da zai bashi fa akhbarahu annahu halaka sai mutum ya bashi labari cewa ai yaro ya rasu fa azahu alaihi sai manzo Allah ya masa ta'aziyya akai sun makala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fulani ya kai wani ayyuma kana ahabbu ilaika wanne ka fi so an tamatta bihi umuraka na ɗaya ko dai a bar maka yaron nan ka ji daɗi ka mori rayuwarsa har zuwa mutuwarka kana ganin sa a kullum kaga ka mori rayuwarsa aula ta ati gadan ila babin min abwabil janna ko kuwa na biyu yaron ya riga kan tafiya lahira yana ɗan ƙarami? amma duk wata ƙofa da ka je na aljanna illa wajadtahu qad sabaqaka ilayhi zaka samu yaron na yare zaka zuwa ga wannan kofa yaftahu yaftahu ah, yaftahu laka saboda ya bude maka wannan kofa ta aljanna dayan biyu din nan wanne ka fi so a bar maka yaron ka mori rayuwarsa kana ganin shi har da zuwa mutuwarka ko kuwa yaron ya riga ka tafiya lahira yana dan karami saboda haka idan an je lahira da ka zo aljanna kowace kofa ka tinkara yaron zai bude maka kowace kofa ta aljanna ka tinkara yaron zai bude maka wanne ka zaba ciki قال ya ce, ya يا نبي bal بل يسبقني الى باب الجنه فيفتحها Hali, abinda na zaba shine yaron ya rasu yana dan karami din ya riga ni tafiya ga aljanna idan nazo ya bude min lahu ahabbu ilayya yace wallahi wannan shi nafi so a ce ba a karbi ran wannan yaro ba ina tare da shi qala sai manzo Allah yace fa zaka laka to ka samu wannan din kaga masu Allah ya tabbatar ma wannan mutumin dan aljanna fa qala rajulun wani mutum take wanda yake tare da manzon Allah a wannan lokaci sai ya ce ya rasulullahi lahu khassa amli kullina shin wannan gara basar ta mutumin nan ne shi kadai ko ko ta shafi kowa daga cikinmu idan ya rasa ɗansa yana ɗan karami shi ma yaron zai buɗe markofa ta aljanna sai mazan Allah ya ce balli kullikum wannan gara basa ta shafi kowane musulmi don haka tun mutumin da ɗansa ya rasu yana ɗan karami to annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa albishi da cewa wannan yaro dan aljanna ne sannan wato zai yi ceto ga mahaifinsa hadisin yana sunan nasa'i kitabul janaiz babu sawabu man sabara wa kuma ya inganta yana sahihu tarjib hadisi na 2007 to wannan kaga a hadisin nan ya tabbatar mana na farko yanda ta'aziyya take yaya ake ta'aziyya akan tunatar da mutum game da ladan da zai samu akan mutuwar da aka yi masa idan yayi hakuri shi yasa al-imam nasai yayi babin da suna sawabu man sabara wahtasaba ladan mutumin da ya yi haƙuri kuma ya yi fatan ya samu lada saboda rashin da aka yi masa sannan hadisin yana karantar da mu cewa ba lallai ba ne sai ka tafi gidan mutumin da aka yi wa rasuwa kafin za ka yi mai taziya saboda annabi sallallahu alaihi wasallam a hanya ya haɗu da wannan mutumin duk da cewa an gaya mar an yi wa mutumin rasuwa ɗansa ya rasu amma ba za Allah bai ke ku tashi mu je ba annabi sallallahu alaihi wasallam a hanya ya haɗu da mutumin ya masa ta'aziyya wane labari ya iso gare ne ka rasa mahaifinka kai Allah ya ji kanshi Allah ya masa rahama ka yi ta'aziyya ka kwantar da hankalin mutumin da aka yi wa rasuwa din to kuma dan an tafi gidan ma ba laifi ne, nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaga manzon Allah ya haɗu da mutum a hanya ya marta abiya sannan akwai hadisin Burai da Abin Husayb bin al-Aslami wanda ya bada labari shi kuma yace kana rasulullahi ya ta'ahadu al-ansar wa ya'uduhu yana daga halin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kulawa da musulman madina yakan je ya gaida marasa lafiya yakan je ya gaida mutanen madina musulman madina su ne al'ansa idan mutum ba shi da lafiya ya je ya gaida shi wannan yana cikin halayen annabi sallallahu alaihi wasallam wa yas'alu anhum idan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ga wani daga cikin musulman madina ba yakan yi tambaya ina wani fa balagahu an imra'atin min al labari ya iso wa annabi sallallahu alaihi wasallam wata mace daga cikin musulman Madina mata ibnu ha danta ya rasu wata mace danta ya rasu walaysa laha ghayruhu kuma ba ta da wani yaro sabanin wannan din shine kadai danta wa annaha jaza'at alaihi jaza'an shadidan buraida yace ita wannan mata wato ta samu damuwa kwarai damuwar mai tsanani fa ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai manzon Allah ya taho gare ta kaga wannan hadisi ya tabbatar manzon Allah ya tafi ga mutumin da aka yi wa rasuwa wancan hadisi manzon Allah ya hadu da mutumin da aka yi rasuwa a hanya ya masa ta'aziyya a wannan hadisi kuma manzon Allah ya tafi ga ita matar da ɗanta ya rasu da aka samu labari ta gwada ta nuna rashin hakuri wato rashin hakurin mai tsananin gaske ka suranta mace da ya zama to ɗanta guda kuma ɗan ya rasu saboda ka sai mazan Allah ya je gare ta ya ce fa'ata hannabiyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ga ita wannan mata da ɗanta ya rasu ashe don ka je gidan da aka yi mutuwa ta abiya ka saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba manzon Allah ya je gidan da aka yi rasuwa fa amaraha bi taqwallahi wa bi sabri ya yi mata umarni ta kiyaye Allah ta yi haƙuri saboda wanda rashi da ta yi wannan yana karantar da mu ta'aziyya a yi umarni ga mutumin da aka yi wa rasuwa ya kiyaye Allah ya yi haƙuri a kan rashin da aka yi masa fakalin sai ta ce ya rasulallah inni imra'atun raqubullah alidu ni mace ce da nake wabi bana bana haihuwa duk sa'ilin da ta haifi yaro sai yaron ya rasu wanda shi ake kira imra'atun raqubun matar da in ta haihu dan sai ya rasu dan baya zama walam yakun li ta tace to kuma wannan yaron shi kadai Allah ya bar mu to yanzu kuma gashi yaron fa kana rasulullahi a alaihi wasallam yace ar-raqubul ladhi yabqa waladuha kince kina wadi aine wadi shine wanda in ya haihu yaron yana zama wanda har ya matar da ta haihu yaron ya mutu yaron ya rasu ba wadi take ba manzo Allah sai ya juya ma'anar kalma wace ce ake cewa arraqub ita ce matar da ta haifi yara kuma ga yaran ta suna dare ta more su ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ai ka mori yaro shine bayan ka haife shi kuma ya rasu to zaka more shi domin kuwa zai yi ceto gare ka manzo Allah ya ce ma min imri'in aw imra'atin muslima babu wani mutum kuma babu wata mace musulma ashe kaga falalar ba ta tsaya ga mata ba hata maza babu wani mutum babu wata mace musulma ya mutu laha salatatu auladi yaranta uku suka rasu illa adkhalahumullahu bihimul janna fa ce Allah ya shigar da wato baban yaron da kuma maman yaron Allah zai shigar da su gidan aljanna saboda rashin wannan yaron suka yi yana garami nan take sai da umar ya ce kaga sai da umar yana tare da manzo lokacin da aka je gidan wannan mata annabi sallallahu alaihi wasallam zai mata ta'ziya sai da umar ya ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah wasnani yara biyu haddasu kala sai manzo Allah ya ce wasnani hadda yara biyu idan dai mutum ya rasa yaransa biyu suna kanana ba su kai balaga ba waɗannan yara guda biyu za su shigar da shi aljanna matukar ya mutu yana da imani wannan shine sharadi hadisin masana hadisi da yawa sun inganta shi kamar al hakim uh, da sauransu kuma yana ahkamul jana'iz na Muhammad Nasiruddin al-Albani hadisin uh, shafi na 208 kuma akwai hadisai da dama waɗanda suke nuna cewa hatta yaro ɗaya ma idan ka haifa yaro guda ma idan ka haifa ya rasu kafin ya kai balaga a dalilin wannan yaro in dai ka mutu da imani mutum zai shiga aljanna Allah tabaraka wa ta'ala ya kawwace hanyoyin shiga aljanna ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawwace musu hanyoyi na shiga aljanna Hanyoyin suna da yawa ka haifi yaro ya rasu yana karami a dalilin wannan mutum zai shiga aljanna amma sharadinsa idan ya yi haƙuri shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labari ita wannan mata ta yi raki mai tsanani jaba'at alaihi jab'an shadidan matan ta wato ta samu ɓace rai ta samu damuwa saboda rashin wannan yaro da ta yi lokacin da mazan Allah ya taho ta'aziyar gare ta sai ya yi mata umarni bi wallahi, wa bi sabri ta kiyaye Allah ta yi haƙuri don idan ba a yi haƙuri ba nan take to ba a samu wannan falala din kuma ko yaro guda ne sannan wannan baya tsayawa ga yaro kawai akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake nuna cewa duk wani masoyinka duk wanda kake so a rayuwarka idan dai so na shari'a ne Allah ya karbe shi so na shari'a shine kamar danka kamar kaninka kamar wanka kamar babanka amininka idan amintakar ta ta addini ce idan dai mutum yayi hakuri yana da falala akai hadisin uh, yana sahihul bukhari kitabur riqab babul amali alladhi yubtaga wajen wajhullah da kuma littafin al-imam shafi'i kitabul um annabi sallallahu alaihi wasallam yace yaqulu Allahu ta'ala Allah madaukaki yace ma li abdil mu'min indi jaza'un idza qabtu safiyahu min ahli duniya idan na karɓi masoyin bawana na karbi masoyi na bawana a nan duniya ya zama to mutum yana da wani wanda yake so wanda shi ake kira safiyuhu min ahli dunya masoyinka imma matarka ko mahaifinka kaninka da yan uwa dai wanda duk ya zama to masoyi ne gare ka sai Allah ya karbi ransa Allah madaukake ce kun mahtasabahu sannan mutum ya hakuri yayi fatan ya samu lada to babu abin da zai samu illa aljannatu face gidan aljanna wannan ya nuna cewa ba wai da kawai ba hatta masoya wanda kake so a rayuwarka sai Allah ya amshi ransa idan ka yi haƙuri ka daure kai fatan ka samu lada a dalilin haka za ka samu gidan aljanna in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ka duba littafin al-imam shafi'i kitabul janaiz eh, kitabul ummi yana kitabul janaiz mujallal na farko shafi na 317 don haka ba yaron ka ne kawai in karanta kafin ya balaga kake samun aljanna saboda hakuri akai ba hatta masoyanka wanda duk ya rasu mahaifinka idan ya rasu kai hakuri akai sai fatan ka samu lada to nan ma Allah madaukaki zai baka aljanna to amma duk waɗannan hadisi da muka karanta babu inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna na'am ya tafi gidan wannan mata ya tafi gidan wannan mata kamar yadda wato buraida bin Husayd ya bada labari lokacin da aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga wata mata ta rasa danta daga cikin sahabbansa mazauna Madina wannan mata ta samu gajin hakuri mai tsanani saboda haka manzon Allah sai ya tafi gare ta ya mata umarni ta kiyaye Allah ta yi hakuri shin a hadisin akwai inda aka ce an mar shimfida ya zauna babu ashe za ka tafi gidan mutum kamar ta'aziyya idan ka masa ta'aziyya sai ka juya kai tafiyarka babu zama idan ka tafi gidansa kamar ta'ziya ka dace da sunnar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka ai zaman da za a yi kofar gidan shi ke haifar da cinye abincin mutanen gidan manzon Allah bai zauna ba illa kawai ya taho yayi ta'ziya shi da sahabbansa ya juya ya tafi shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da mutum a hanya ya marta aziya don haka yasa malamai suke cewa kamar misali a littafin al-mughni na ibn qudama mujallad nabi shafi 212 yace wa laysa fi zalika du'a'un mu'akkatun ita ta'ziya ba ta da addu'a da aka kayyade wala na'lamu fi ta'ziyati shay'an mahduda ita ta'aziyyar gaba daya ba ta da wata ka'ida da aka yi mata wato babu gurin da ake yin ta'aziyya kamar yadda hadisan nan suka nuna cewar manzon Allah ya haɗu da wani ya masa ta'aziyya ya tafi gidan da aka yi rasuwar ya yi ta'aziyya a ce kenan ta'aziyya ba ta da wuri sannan kuma ta'aziyya ba ta da eh, wato addu'an da aka ayyana babu wani lafazi da aka ayyana aka ce dole sai wannan lafazin illa dai wancan lafazi dai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka shi da lafazi mafi dacewa amma ba sharadi bane sannan ba ta da kuma lokaci da aka kayyade duk waɗannan hadisai da kuma hadisan da suka yi magana game da ta'aziyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani hadisi da ya nuna cewa ga yawan kwanaki da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ko yayi umarni ayi ta'aziyya babu shi eh, mutane su kayyade ta'aziyya da kwanaki uku ba shi da asali a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar ma mutuwar Abdullah eh, kamar yanda yazo cikin hadisin Abdullah ibn Ja'far ya nuna cewar manzo Allah sai bayan ma kwana uku ne ma ya tafi gare su ba wai kafin kwana uku ba wanda ke nuna cewar ta'abiya ba ta da lokaci wannan shine abin da malamai suka yi magana akai innahu sallallahu alaihi wasallam abba ba'da salati fi hadisi Abdullah bin Ja'far hadisin yana musnadul Imam Ahmad hadisi na 1750 sai bayan kwana uku kafin ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ga iyalan Ja'far bin Abi Talib ya mutu mata aziya din ba kaga akasin yadda muka dauka ta'ziya in ta kai kwana uku shikenan ta kare in ka duba ahkamu janaiz na Muhammad Nasiruddin Al-Albani wannan yasa bin Baz a littafin Majmu'u Fatawa wa Maqalatin Mutanawwi'a a mujallal na 13 shafin 379 yace al-izaqu laysa lahu ayyamun mahduda ta'ziya ba ta da kwanaki da aka ware ba ta da kwanaki da aka ware bal yushra'u min hina khurujir ruhi qabla salati ala al-mayyit wa ba'da daga lokacin da aka yi rasuwa mutum in ya mata aziya ya tabbata ba sai an binne ba haka kuma bayan an binne mamacin nan ma ana ta'aziyya aw fi eh, wa eh, kana zalika fil baiti dan ya je gida ba laifi bane ka je gidan ka kai mata aziya ba laifi bane ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka aw fi tariqi ko ku hadu a hanya kamar ta'ziya ba laifi bane aw fil masjid an zo masallaci za a yi sallah sai mutum ya ce na ashe kuma an ma rasuwa to Allah ya gafarta masa Allah ya baka hakuri Allah ya baka ladan juriya da rashi kaga nan ma kamar ta'ziya shi bai kamata ya dauka ba a girmama shi ba tunda ba a zo gidansa ba aw fil makbara ko da a makabarta ne ana gama bin da gawa amma eh, mace sai mutane suka yi ta'aziyya ga wato wanda aka yi wa rasuwa din wannan ba laifi ba ne don haka abinda malamai ke cewa ta'aziyya ba ta da lokaci ba ta da wuri kaga tunda ba ta da guri a ko ina aka hadu ana iya yin ta sannan ba ta da lokaci ko da bayan kwana uku ne ana iya yi amma abinda aka fi dace aka fi so shine ya kasance wato an yi ta'aziyyar da gaggawa wanda shine mafi dacewa kamar yadda bin baz ya faɗa ya ce wal mubadaratu biha afdal a hanzarta yin ta'aziyya shi ya fi dacewa saboda domin asali ma'anar ta'aziyya shine a ba mutum haƙuri idan ba ka ba shi hakuri ba har misali ya kai bayan wata guda ya riga ya manta mutuwar ma sai ka zo kana cewa wane Allah ya baka ladan hakuri Allah ya kaza kaga na'am kayi addu'a kuma ka ba shi haƙurin amma tasirinsa bai da yawa ana so ne bayan an yi rasuwan lokacin da mutum ke gwada gajin hakuri a daidai wanda lokaci ya kamata a mar nasiha wane ka yi hakuri. ka daure da wannan rashi da aka yi amma bayan yan kwanaki ko da ba a ba shi haƙuri ba mato da ya haƙuri din to idan ya zamanto ya yi haƙurin shi da kansa sannan kuma kuka haɗu kana mai ta'aziyya kaga ta'aziyyar ba ta da ma'ana wannan yana cikin fatawa um, bin baz mujallal na goma sha uku shafi na ɗari uku da tamanin da biyu ya ce a sunnatu fi ta'aziyya li ahlil musab min gairi kaifiyyacin mu'ayyana ita ta'aziyya ba ta da wata siffa da aka ayyana wala ijtima'in muayyan sannan babu wata haduwa da ake ayyananne wa inna ma yushra'u li kulli muslim an yu'azzi akahu ba'da khurudi ruhi min bayti <clears throat> kasancewar da zaran an yi mutuwa sai kai wa mutum ta'aziyya a gidan wannan bai saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wa idza qabalahu idan ka hadu da mutum ne a hanya shuri'a lahu musafaha sai ku yi musafaha kai masa addu'a da ta dace Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama idan musulmi ne ya ce wa idan kana almayyit musliman da alahu bil maghfira war rahma wanda ya rasu Allah ya fi mishi Allah ya sa ya huta Allah ya haskaka masa a kabarinsa wannan duk addu'a ce mai kyau kai wa mamacin addu'a sannan shi ma kai masa addu'a kuma kamar nasiha wannan bai saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ehm, haka shi ma Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya faɗa cikin ahkamul jana'iz yana shafi na 163 ce wa yu'azbihim bima yadhunnu annahu uh, yusallihim mutum zai yi ta'aziyya ne da kalmar da yake ganin za ta kwantar da hankalin waɗannan da aka yi wa rasuwa babu wata kalma da aka ayyana duk abin da kaga ya dace ka faɗa saboda kwantar da hankalin mutanen daidai ne wa kufu an huznihim abin da zai iya tsare musu bakin ciki wa yahmiluhum ala riba wa sabri abin da zai sa waɗanda aka yi wa rasuwa ɗin. su yi haƙuri su yarda da hukuncin Allah mimma yasbutu anhu sallallahu alaihi wasallam daga cikin kalmomi da suka tabbata daga manzon Allah idza kana ya'lamuhu wa yastahbiru mafi dacewa lafuzan ta'ziya su kasance irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa illa amma idan mutum bai san waɗannan lafuzza din ba ko da da Hausa ne kana ta'ziya ko da wani harshe wanda ka iya yace fa bima tayassara lahu min al-kalam al-hasan duk abin da ya sauwaka na magana mai kyau wanda za a faɗa wa mutum wanda zai kwantar da hankalinsa wannan ba laifi bane allazi yuhaqqiqul garba wala yukhaliqu shar'a kaga bin ba yayi magana cewa ita ta'ziya ba ta da lafazi ayyananne ba ta da lokaci ayyananne ba ta da wuri ayyananne haka nan shi ma Muhammad Nasiruddin Al-Albani haka nan uh, Muhammad ibn Salih Al-Usaymin shi ma a littafin majmu'u uh, fatawa wa rasailihi yana mujalla na goma sha bakwai shafi na dari uku da arba'in yace waktu ta'ziya min hina ma yamutu al mai da zaran mutum ya rasu da zaran mutum ya rasu shine ake ta'ziya ba sai an wanke gawan ba ba sai an binne gawan ba da zaran an yi rasuwa ka samu labari ko wucewa za ka yi sai ka ce ma mutumin Allah ya gafarta ma ne kai ko Allah ya baka hakuri da juriya ga wannan musiba da ta sauka gare ka sai kai tafiyarka ka gama ta'aziyya idza kanat ta'ziya bi al-maut ila an musiba har zuwa lokacin da za a manta wannan musiba din ta'ziya ba ta faduwa wato daga lokacin da aka yi rasuwa ko daga lokacin da wata musiba ta auku ga mutum ana yin jaje gare shi ko ayi ta'ziya gare shi har zuwa lokacin da ake tambani za a manta wannan musiba da ta zo wa tazulu an nafsil musab li'anna al-maqsud bi ta'ziya laysat tahdi'a aw tahiyya ibn al ne yace ainihi ta'ziya ba wai ana wa mutum murnan wani abu bane ko gaisuwa innamal maqsud biha taqwiyatul musab ala tahammul hadhihi al-musiba wa ihtisab al-ajr asali ma'anar ta'ziya wato ita ce a ƙarfafa zuciyar mutumin da musiba ta sauka gare shi ta yanda zai jure wannan musibar da ta sauko masa sannan a sa shi ya yi fatan ya samu ladan Allah subhanahu wataala to kaga ta'aziyya babu shakka ta tabbata a sunnar manzon Allah amma haduwa don ta'aziyyar fa bayan an rasu a ɗebo taburmai a shimfiɗa kofar gida ibn al-qayyim al-jawziya a littafin zadul ma'ad a mujallar na farko shafin 527 yace wa kana min hadi yana daga asali sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta'ziyatu ahli al-mayyit shi manzon Allah yana ta'ziya ga iyalin mamaci manzon Allah yana ta'ziya ga iyalin mamaci wannan sunnar ce walam yakun min hadihi an yajtami'a lil aza. amma bai taba kasancewa a sunnar manzon Allah ya hada mutane saboda ta'ziya ba manzon Allah bai taba yi ba inji ibnu qayyim wa yaqra'u lahu alquran manzo Allah bai taɓa karanta alqurani ga wani wanda ya rasu ba lain da qabrihi wala ghairi manzo Allah bai taba karanta alqurani a kabarin mutum ba bai taɓa karanta alqurani a wurin ta'aziya ba ko bayan rasuwar mutum sai ibn qayyim yace wa kullu hadha bid'atun hadithatun makruha duk waɗannan abubuwan da na kirga bid'a ne kirkiro su akai kuma sannan ba su da kyau domin baka cewa abu yana da kyau sai in kyan ya tabbata daga mazan Allah mazan Allah shi ke sanin abu mai kyau mu sai dai mai harsashe abinda mazan Allah ya ce yana da kyau shine idan an yi rasuwa abinda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kamata mu yi domin rayuwar mamaci gaibi rayuwar mamaci gaibi abinda ya tabbata cewa yana amfanar mamaci wannan shine zaka aikata masa ya aka yi ka tabbatar karanta alkur'ani bai amfani mamaci ba ka da wannan hujja ya ce ah, shi manzo Allah bai taɓa yi ba da bai taɓa yi ba barinsa shi ne mafi dacewa al'imamun nawawi shi ma a kitabun majmu a mujallar na biyar shafin 290 ya ce wa amma islahu ahlin mai yi mutanen gidan da aka yi mutuwa su shirya abinci wa jam'un nasi alai a haɗa mutane su dinga cin wannan abincin falam yunkal fihi shay'un ba a dauko wani abu mai kamar haka daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabbansa ba ba a taba dauko wani abu mai kamar haka daga manzon Allah ba a taba yi ba a dafa abinci a gidan da aka yi rasuwa a fito da shi kofar gida mutane na ci ba a taba yi ba yace wa huwa bid'atun ghayru mustahabba bid'a ce ba abin so ba yace ba abin so ba domin abin da ake aikatawan hankali ma bai kamata ya so shi ba domin gidan da aka yi rasuwa kamata ya zama ana begen wannan mutumin da ya rasu ba ana murna saboda ya rasu ba domin duk sa'ilin da za a yi girki a gidan mutuwa a fito da shi kofar gida idan kai da ka kawo abincin kana bakin cikin wannan ya rasu wani wanda ke waje da zai ci abincin murna yake ya samu abinci a gara bata kaga murna ake an yi mutuwa ba wai bakin ciki ake an yi mutuwa ba saboda haka yasa ce, ai ba abinda ma za a so shi bane ana kafa hujja da hadisin Jarir bin Abdullah al-Bajali wanda muka karanta wannan hadisin ya zo da riwaya kashi biyu riwaya ta al-Imam Ahmad bin Hanbal tana al-Musnad hadisi na 6905 da kuma riwaya ta al-Imam Ibn Majah kowace riwaya ta inganta yanda yazo a lafazin al-Imam Ibn Majah kitab al-Janaiz babu ma ja'a fi nahyi an al-ijtima'i ila ahli al-mayyit wa san'ati at-ta'am hadithin Jarir bin Abdullah al-Bajali kamar yadda muka karanta a baya yace kunna nara al-ijtima'a kunna nara al-ijtima'a mu sahabbai muna ganin haduwar mutane ila ahli al-mayyit ga ainihin dangin mamaci gidan mamaci wa san'ati at-ta'am da shirya abinci idan an haɗu ɗin minan niyaha wannan yana daga nau'in kururuwar mutuwa hadisin yana sahihu sunan ibn majah kamar yadda muka ce yana hadisin 1612 kuma yana ahkamul janaiz shafin 210 wannan ya sa al-imam sindi al sindi wanda ya sharhin sunan ibn majah yana juz'i na biyu shafin 275 yace cewar jarir bin abdullahi al-bajali da sahabi ne ya ba da labari ya ce mu mun kasance muna ganin haɗuwar mutane a gidan da aka yi rasuwa a dafa abinci a kawo yana daga nau'in kururuwar mutuwa sai ce haza bi manzalati riwayati ijma'i sahaba wannan malami ce mai sharhin sunan ibn maja ce maganar jarir bin abdullahi bajali tana matsayin ijima'in sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wato kamar sahabbai sun yi ittifaki akan cewa haduwar mutane a ci abinci a gidan mutuwa yana daga nau'in kururuwar mutuwa au takaririn nabi ko kuwa ya nuna cewa annabi ya tabbatar saboda babu inda aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kushe masahabbai saboda yin haka din wa ala sani fa hikmatu rafi ala takdirain fa huwa hujja duk inda ka kaddara wannan hadisi in ma ka kaddara maganar jarir bin abdullahi al-bajali tana nuna ijma'in sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma <clears throat> na biyu maganarsa tana nuna annabi ya tabbatar da fahimtar sahabbansa domin jarir ya ce mu sahabbai muna gani haduwar mutane a gidan mutuwa a dafa abinci a kawo musu nau'in kururuwar mutuwa ne idan haɓai suna ganin haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai gyara musu abin da suke gani ba ya nuna cewa ya tabbata sunna ce takaririya ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da sanin abin da sahabbai suke fahimta akai to nan ma an samu ijma'in sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wanda kowace hujja ka dauka tana nuna cewa bai dace a yi girki a gidan mutuwa a fito da shi kofar gida mutane su ci ba wato al'ahali eh, ya ce wa jumla fa haza aksul waridi saboda ya saba ma abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a girka abinci a kai gidan mutuwa a taimaka musu ba a girka abinci daga gidan mutuwa a fito da shi a taimaka ma na waje ba babu wannan yace wa qad zakara kaseerun min al-fuqaha anna dhiyafata li ahli al-mayt qalbun lil ma'qul da yawa malaman fiqh suna cewa shirya abinci a gidan mutuwa kamar an juya abin da hankali ke dauka an juya abin da hankali kan ɗauka. dauka ya dhiyafata haqqan an takuna li surur la lil huzni domin asali idan ka ce liyafa liyafa ita ce a dafa abinci a kira mutane su ci to liyafa asali ana yin ta ne saboda farin ciki ba dan bakin ciki ba shi ko wannan mutum ya rasu ne aka dafa abinci aka fito da shi mutane na ci haka sai zama san abin da liyafa eh, aka san ana yin liyafa a dalilinsa domin ana liyafa ne saboda farin ciki ba dan bakin ciki ba kuma shi wannan haduwa da ake a gidan mamaci ba shi da amfani kamar yadda malamai suke fada kamar yadda wannan malami ya fada a sharhin sunan ibn majah ba shi da amfani domin ka auna da hankalinka ma kullum idan mutum aka yi masa rasuwa sai aka yi shimfiɗa a ƙofar gida mutane na zuwa su zauna ba don su yi ta'aziyya ba don akwai malamin da ke cewa babu laifi don an yi shimfiɗa babu laifi don an yi abinda aka hana shi ne zaman don haka inda za a yi shimfiɗar sai wani ya zo sai ya yi ta'aziyya ya wuce yana zuwa ya yi ta'aziyya assalamu alaikum allah ya gafarta ma wani allah ya ba ka haƙuri sai ya tashi ya tafiyarsa bai saba ma sunnar manzon Allah ba bai zauna ba ai ga ruwa a'a ba zan sha ba saboda ai ruwan ba wanda ya kamata a sha bane ko wanda ruwa ya kamata a sha shine wanda jama'a ba su kawo don gudunmawa ga mutanen da aka yi wa rasuwa ba don haka ba za ka ci komai a wurin ba ka zo ka yi ta'aziyar ko ba dalilin zama sai ka tashi kai tafiyarka wannan bai saba ma sunnar manzon Allah ba kamar yadda wasu malamai ke gani ah, amma idan ka samu guri ka zauna to zaman ba shi da amfani na ɗaya wannan zama ƙarshen ta za ka ga mutane na gulma a wurin ana tsaigumi har ma ana shewa ba a daɗe da binne mamaci ba an taho ana ta dariya ana kawo zance daban-daban da cin namun mutane kaga ko dan wannan zaman ba shi da amfani sannan na biyu shi mutumin da aka yi wa rasuwa aiki ya same shi domin idan wannan ya taho ya yi ta'aziyya sai ya zauna to da ya zauna ai za a yi hira waye ake so a je magana sai da aka yi wa rashi don haka sai ya fara dauko zance wallahi ke muna tare kamar war haka muna tare kenan kawai sai aka bani labari ai wane ya samu hatsari ko ko wane yana asibiti to kaga ya ba wannan labari ya dauki kamar minti biyu yana bada labarin can kuma wani zai zo ta abiya shi ma yana zauna shi wallahi haka dai jiya ya dinga maimaita wannan kalma kenan sai ya kai awa guda ko fin haka don duk wanda ya zo sai ya maida wannan zance karshen ta kuma sai ya kara da ƙarya kaga aiki ya same shi don haka ba shi da ma'ana sam kamar yadda malamai suke cewa zaman kara maka damuwa ne Ah, kuma idan wani ya zo ya zauna ai dole ka nemi ruwa ka bashi dole ka kawo abinci ka bashi kaga ɗawaini ya ta samu bayan wannan mutuwa da aka yi don haka yasa idan ma an ce wato ba a samu hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kai tsaye ya haramta shi ba to ga maganar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke nuna cewa maganar sahabi shine Jarir bin Abdullah al-Bajali wanda da dama masana hadisi sun tabbatar wannan bayanin nashi ya inganta jarir bin abdullahi bajali ya ba da labarin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suna ganin haduwar a zauna ba shi da asali yana kamar kururuwar mutuwa domin kururuwar mutuwa yana jaddada begen mamaci ne duk wanda ya zo ya yi ihu saboda an yi mutuwa ya tuna maka wannan mamacin to idan wannan ma ya zo ya samu guri ya zauna shi ma tuna maka wannan mutuwa yake maimakon in ya taho ya baka hakuri ya tashi ya tafiyarsa bin baz a littafin majmu fatawa mujalladi na goma sha uku shafin ɗari uku da saba'in da ɗaya har zuwa shafin ɗari hudu da ishirin da hudu ya yi maganganu da hujjoji da dama wanda yake nuna cewa haduwar mutane a wani guri a yi shimfiɗa ko a kafa wato tantuna shine alkhiyam a yi shimfiɗu a kawo ruwa a kawo lemu mutane su zauna saboda karban eh, ta'aziyya sannan ba shi da asali a addinin musulunci sannan ba shi da ma'ana wanda kuma mafi dacewa shine mutane zama to suna nisantarsa to amma abu ne wanda ke da wahalar mutuwa saboda hatta malamai ba su baryansa ba da a ce malamai suna kyamatarsa to ba mamaki da zuwa yanzu abin ya ci baya to amma sai zama hatta malaman za ka ga suna yi a haɗun a zauna kuma abubuwan da duk aka hana ɗin gashi ana yi duk da cewa akwai waɗanda ke ganin babu laifi don an je gidan mutuwar an yi ta'aziyya wannan ba laifi bane annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amma wani ya kamata kana zuwa kana ta'aziyya ka tashi kai tafiya ka inda hali bayan kai ta'aziyya sai ka dauki wani gudun wani kuɗi sai ka bada sai ka ce ga wannan a sayawa iyalai abinci sai ka tashi kai tafiyar ka kaga ka dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta kowace fuska da farko ne ka taimakawa iyalin wanda ya rasu da abinci sannan kuma kayi ta'aziyya irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bai zauna ba kana ta'aziyar kai tafiyarka wanda shine yafi dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam mukarata eh, kitabun kitabul janaiz yace wa an sulaiman bin buraida kuma an karbo hadisi daga sulaiman bin buraida an abihi daga babansa shine buraida bin husayn al-aslami radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa kala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance yu'allimuhum yana karantar da su suwa sahabbai kenan manzon Allah ya kasance yana karantar da sahabai idza karatu ilal al idan sun fita zuwa makabartu su rika cewa asalamu ala ahli diyari amincin Allah ya tabbata ga mutanen waɗannan gidaje minal mu'minina wal muslimin abin da ya shafi musulmai da muminai wa inna insha Allah bikum lahiqun kuma mu ma idan Allah ya nufa masu haduwa ne da ku ba da dadewa ba as'alullaha lana wa lakum al'afiya ina roƙon Allah yafewa gare mu da ku wannan hadisin yana nuna cewa duk inda musulmi ya tafi makabarta ko da daukar gawa akai za a ji a binne ta in dai musulmi zai shiga makabarta ya kamata yi wannan sallama din wanda ita ce sallama da ake ga ainihin mamata domin cewar buraida idza kharaju ila al-maqabir duk sa'ilin da musulmi ya tafi makabarta kuma ko da kabarin mutum guda ne mutum ya tafi zai ziyarce shi ba makabarta ba ya kamata yayi wannan sallama rawahu muslim yace al-imamu muslim ya rawaito yana kitabul janaiz babu ma yuqalu inda dukhulil uburi, wad du'a li ahliha kaji yadda al-imamu ya ce babu ma yuqalu inda dukhulil quburi abinda za a faɗa lokacin da za a shiga kaburbura wato lokacin da za a shiga makabartu idan za a shiga makabarta abinda za a faɗa kenan wa du'a ila ahliha kuma wannan ita ce addu'ar da ake wa mamata da suke wannan makabarta din hadisin yana sahihu muslim hadisin 975 wannan ita ce addu'ar da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka buƙatar wata addu'a mai tsawo wato jama'a da dama ba su gamsuwa da irin addu'ar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma idan annabi sallallahu alaihi wasallam yi wata addu'a wannan addu'ar ta fi albarka akan addu'ar da zaka tsara ma kanka iyakar abin da sallallahu alaihi wasallam yake kenan idan ya tafi wata makabarta ko idan ya ziyarci makabarta wannan ita ce addu'a kaɗai sai ya juya ya tafiyarsa amma da yawa idan mutum ya tafi makabarta aka ce wannan ita ce addu'ar kawai sai ya rena ta assalamu ala ahli diyari min almu'minina wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun af'alu lana wa lakum al'afiya ka juya kai tafiyarka wannan ita ce kadai addu'ar da zaka yi wa mamaci amma ina mutum bai gamsu ba ya kamata ya zauna ya samu awa biyu tana yiwuwa ma ya je da ido goma tukuna sai an sauke shi ai kara da su salatin manzo ai wancan addu'a haba ta yi kaɗan wannan mutum ko mamacin nan babana ne na. babu addu'ar da tafi addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. ka tafi makabarta assalamu ala ahli diyari min almu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun wa inna insha Allah bikum lalahiqun ko af'alu Allah lana wa lakum al-afiya ina roƙon eh, eh, Allah ya yafe mana mu da ku akwai addu'a da za ka yi wacce tafi wannan ne muna roƙon Allah ya yafe mana ya yafe muku wannan ita ce babbar addu'a da za ka yi wa mutumin da ya rasu hadisi na gaba wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala abdullah ibn abbas yace marra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi quburil madina wata rana manzon Allah ya zo wuce kaburburan madina fa aqbala alaihim bi wajhihi sai manzon Allah ya fuskanci makabartan da fuskarsa fa akbala alaihim ya fuskanci su wato ya fuskanci mamata da ke wannan makabarta bi wajhihi da fuskarsa kamar misali annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin tafiya sai ga makabarta damarsa, sai ya tsaya sai ya juyo ya kalli makabartan kaga ya fuskanci mamatan da fuskarsa sannan Ya yi wannan addu'a assalamu alaikum ya ahlal quburi aminci ya tabbata gare ku ya ku waɗanda ke wadannan kaburbura yaghfirullahu lana wa lakum Allah ya gafarta mana tare da ku antum salafuna ku ne masu gabatar mu wa nahnu bil asari? kuma mu muna bin sawu ku kuka gabace mu mu ko muna bin sawu wato muna tafi hadisin rawahu tirmidhi al-imam tirmidhi ya ruwaito shi yana kitabul janaiz babu ma ya rajulu iza da kanan makabira abinda mutum zai fada idan ya shiga makabartu wa kana sai al-imam ya yace hasan wannan hadisi yana da kyau to wannan hadisi cewar al-imam yana da kyau shi yasa aka samu sabanin fahimta shin idan ka tafi makabarta idan zaka yi wa mutum addu'a wanda aka binne shi a makabartar ina zaka fuskanta za ka juya ka fuskanci alƙibla ne ka roƙi Allah gafara ga wanda ke cikin wannan kabari ko za ka tsaya a gaban kabarin ne yana gaban ka ka ɗaga hannuwanka kana roƙon Allah ya gafarta ma wanda ke cikin wannan kabari kaga wannan hadisi yana nuna cewa za ka fuskanci kabarin ne kai masa addu'a shi yasa ibnu hajar ya kawo shi kuma ya kafa hujja da cewa al-imamu tirmidhi hadisin yana da kyau wannan yasa aka samu malamai akasari suna cewa akasarin malamai suna cewa babu laifi don ka shiga makabarta kamar ka shiga makabarta don ka ziyarci kabarin wani mutum ko dai mahaifinka ko wani dan uwanka saboda haka da ka iso ainihin jikin kabarin sai ka fuskanci kabarin ka daga hannuwar ka roƙa masa Allah subhanahu wataala gafara idan ka yi haka ba laifi bane me yasa saboda wannan hadisin na Abdullahi bin Abbas cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wuce eh, eh, kaburbura na Madina sai ya tsaya ya fuskance su ya fuskance su da fuskarsa ya juya fuskarsa gare su sannan ya musu addu'a kaga ya nuna yana fuskantar su kafin ya musu addu'a ba a ce ya fuskanci alƙibla ba to amma akwai malaman da ke ganin hadisin nan yana da rauni hadisin yana da rauni kamar Muhammad Nasiruddin Al-Albani yi magana kan hadisin cikin ahkamul jana'iz hakanan littafin alkalimus tsayyib na ibn taymiya yana masa ta'aliki yi takarijin hadisan alkalimus tsayyib a cikin littafin yace yastaqbilu kathirun minan nas alhilal inda du'a mutane da yawa idan wata ya tsaya lokacin da jinjirin wata ya tsaya idan za su yi addu'a sai sun kalli jinjirin wata din sannan su yi addu'a yace sannan mutane da yawa ya yastakbiluna bi mislihi al-qubura suna fuskantar kaburbura idan za su yi musu addu'a sai sun kalli kabari sannan su yi ma wanda ke cikin wannan kabari addu'a sai ce abubuwa guda biyu dinnan da wanda zai fuskanci jinjirin wata lokacin da ya tsaya jinjirin wata yakan tsaya ta yamma saboda aka sai mutum ya fuskance shi da ya kalli jinjirin wata ya daga hannuwansa yana kallon jinjirin wata yana addu'a kaga ya ɗauki siffar roƙon jinjirin wata maimakon roƙon Allah domin tun da ya fuskanci jinjirin wata ya daga hannuwansa sannan mutumin da zai fuskanci kabari ya daga hannuwansa sai ya yi kamar ba wato ba Allah ke roƙo ba kamar yana roƙon wanda ke cikin wannan kabarin ya ce wa kullu zalika la yajuz Kowanne ɗaya daga cikin waɗannan bai kamata ba me ya dalilinsa yace li annahu takarrara fi shar'i annahu la yustaqbalu bid-du'a illa ma yustaqbalu bis-salati ita addu'a tana da alqibla alqibla ta guda da sallah alqiblar addu'a ta yake da kuma sallah da sallah da addu'a alqibla su guda ce saboda kai idan zaka yi addu'a alqibla ya kamata ka fuskanta ba wai ka fuskanci jinjirin wata ba ko kuma ka fuskanci wanda ke cikin kabari ka yi masa addu'a wannan ita ce mazhabar al’imam Abu Hanifa mazhabar Hanafiya suna rauna da wannan hadisi suna cewa ya saba ma ka'idar musulunci domin asali addu'a ibada da addu'a da sallah suna da ainihin alƙibla ba a yin su ba a yin su ana fuskantar wani wuri saboda haka yasa ko da mutum zai tafi makabarta idan zai mamata addu'a to ba bai kamata ya fuskanci kabarin ba sai ya nemi inda alƙibla take sai ya fuskanci alƙiblar ya yi musu addu'a kuma wannan ita ce fahimtar ibnu taymiya yi magana a kai akwai littafin ibnu taymiya da ya rubuta akan tawassuli littafin yana da muhimmanci ana kiransa alqaidatu jalila fi tawassuli wal wasila a shafin 125 yayi magana kai kaga masabar al-imam abu hanifa ibnu taymiya muhammad nasiruddin al-albani su suna ganin la ba za a fuskanci makabarta a yi addu'a ba amma da yawa malamai suna ganin ba laifi ba ne me yasa saboda wannan hadisi kaga a ƙarshensa ibn hajar ya ce rawahu tirmizi wa qala hasanun al tirmizi ya rawaito hadisin nan da shi da al ahmad al tirmizi ya ce riwayar abdullahi bin abbas cewa annabi ya fuskanci kaburburan madina ya musu addu'a riwaya ce da take da kyau tunda ko tana da kyau yana nuna babu laifi ka fukanci kabari kai masa addu'a wannan sabani ne wanda ke da sauki babu ne wanda ya kamata a tsananta akan shi ba hadisi na gaba wa an aisha ta radiyallahu anha qalat an karbo hadisi daga aisha Allah ya kara mata yarda aisha tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce la tasubbul amwata kada ku rika zagin mamata wato kada ku rika zagin matattu mutumin da ya riga ya rasu to kar a zage shi fa innahum qad afdau ila ma qaddamu saboda sun riga sun isa ga abin da suka gabatar bai kamata a zage wanda ya riga ya rasu ba idan mutumin kirki ne ya tarar da halinsa na kirki idan mutumin banza ne ya riga ya tarar da ayyukan banza da ya riga ya gabatar don haka bai dace ba mutum ya zage shi ba Rawahul al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito hadisin yana kitabul janaiz wato sahihul bukhari babu ma yunha min sabbil amwat hadisi na 393 hadisi na karshe ya warawa tirmidhi al-imam tirmidhi ya ruwaito irin wannan hani da ya zo cikin hadisin Aisha yana kitabul janaiz babu ma jaa fi shatmi an al bin shu'ba riwayar al-mughira bin shu'ba sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yace radiyallahu anhu nahwahu yana kama da riwayar Aisha Allah ya kara musu yarda lakin qala sai dai a riwayar al-mughira bin shu'ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tasubbu al-amwat fa tu'zu al-ahya'a kada ku zagi matattu in kun zagi matattu za ku cutar da masu rai domin zagin ka ba zai isa ga mamaci ba mutumin da ya riga ya rasu don an zage shi aikin banza zari saboda bai ma san kana zagin ba amma dan uwansa da yake da rai in ya ji an zage shi fa ka garansa zai baci saboda ka zagin matattu baya cutar da matattun sai dai ya cutar da ƴan uwansu masu rai shine fa tu'dul ahya sai ku cutar da waɗanda ke da rai wato yan uwan wannan mamaci Allah madaukake sa albarka cikin abubuwan da muka gabatar kuma ya gafarta mana kurakurai da suka wanda shine karshen kitabul jana'iz inda za mu shiga nan gaba wato shine kitabul zakati insha Allah ta'ala اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد kai hakuri wannan yana cewa ina hukuncin waɗanda suke kafa hujja da cewa ana iya samun mutum guda daga cikin dangin mamaci ya sayo kayan abinci don gudun cin abincin kayan mamaci mai tambayar bai faɗa mana hujjan ba ya faɗi ƙorafi ne korafi daban hujja daban korafi shine ana iya samun mutum guda daga cikin yan uwan mamaci da zai sayo abinci ya taimaka wa mutanen gida korafi eh, in ka ce hujja sai ka ce saboda Allah ya ce ko saboda manzon Allah ya ce ko saboda ai magabata sun ce ko a littafi kaza an ce wannan shine hujja amma korafi shine awar abu saboda haka a rubutun tambayar da kuskure amma don wani ya sayo kayan abinci ya taimakawa kamar misali tambayar sai ce ana iya samun mutum guda daga cikin dangin mamaci ya sayo kayan abinci ya kyauta mutum da yaro ya bar 'ya'ya da yawa sai ɗaya daga cikin yaran ya sayo kayan abinci ya kawo gida don a ci ai ba na mamaci ba ne kayan da mamaci ya bari shine na gado shi ko wannan da ya sayo kayan abinci ya bayar ya taimaka ma 'yan uwansa don gudun kada a taba gado kar a samu rigima nan gaba wannan yana ga lada a wajen Allah subhanahu wataala ba laifi bane amma cewa kafa hujja ba babu hujja akan wannan illa dai yana babi na kyautatawa wanda kuma shari'a ba ta hana ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa fi kulli ma'rufin sadaka duk wani aikin alkhairi da mutum yayi a rayuwarsa yana samun sadaka to wannan ita ce hujja amma bayanin da ya korafi ne yace wasu kuma sukan ce sukan sayo sukan sa wa kansu haraji daga 'yan uwan mamaci don yi wa baƙi hidima a yayin da mutum ya rasu baƙi ba laifi ba aida daga cikin bayanin da muka yi dama idan mutum ya rasu dole za a samu 'yan uwansa da za su rika zuwa gidan akwai 'yan uwa na nesa wanda za su zo saboda ta'aziyya to waɗannan 'yan uwa da suka zo sai ya ce ya zama su su sun yi wa kansu tara wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza don a sayo abinci a yi hidima mutanen gida wanda ma shari'a ba ta hana ba yana karkashin almaru amma ba a tilasta su ba Abin da shi manzon Allah ya ce mutanen gari makwabta su yi ta kawo abinci gidan inda za mu ɗauki umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi da ba bukatar ma a yi wani haraji a gidan da aka yi mutuwa don a sayi abinci yanzu idan misali aka ce an yi rasuwa a garin nan manzon Allah bai ce ga adadin mutanen da za su yi girki su kai gidan mutuwa ba matukar kasan wannan mutumin kana kana kasan mutumin tana yiwa ta mu'amala ko shi yasa aka ce makusanta tana yiwa kana da kusanci da shi ta sana'a ko kana da kusanci da shi ta gida unguwar ku guda gidaje nawa za su kawo abinci wannan gidan wallahi abincin sai ma an nemi waɗanda za a ba mu ba dalilin da zai sa ma a ce sai an yi wasu tara amma don an yi taron wannan ba laifi ne su ya su ne suka tsara yadda za su taimaka wa addinin Allah subhanahu Ta'ala, za su taimaka su tsare addinin Allah saboda kar a kai ga taɓa dukiyar gado wannan bai saba ma ka'ida ba اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك